يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيقول المولى سبحانه وتعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين كسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وقال تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبي فإذا امرأة من الصبي تبتدي إذ وجدت, إذ وجدت سبيا في الصبي أخذه فألتقنه ببطنها وعض عنه فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا والله وهي تقدر أن لا تقرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها أخرجه مسلم أيها الإخوة المسلمون لقد أخبرنا سبحانه وتعالى أن رحمته تقلب غضبه وأن له مئة رحمة أنزل واحدة بين سائر مخلوقاته بين سائر مخلوقاته في الأرض وأخر الباقي لعباده يوم الحساب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوان فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأكثر الله تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نعم فكل ما ترى من رحمة, من رحمة المخلوقات بقضها على بعض على امتداد الزمن منذ خلق الله هذه المعمورة إلى أن يرث الأرض ومن عليها ما هي إلا رحمة واحدة من مئة رحمة ادخرها الله تبارك وتعالى لأوليائه وحزبه يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي أخرجه البخاري ومسلم برحمته سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ويسر على عباده وبعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم فعلمنا من الجهالة وهدانا من الضلالة وبرحمته عرفنا من أسمائه وصفاته وأفعاله أيها الإخوة أيها الإخوة المسلون ومن رحمته سبحانه وتعالى أن سهل علينا التكاليف الشرعية فأسهل الأعمال تدخل في رحمته سبحانه وتعالى ألم يغفر الله تبارك وتعالى لزانية لأنها سقت كلبا كاد كاد يموت من العطش ألم ألم يدخل الله الجنة رجلا أداء زال غصن شوك من طريق الناس أعطانا الكفارات ليغفر لنا وأرشدنا إلى أفهم الأدعيات والتسبيحات التي إذا تلفظنا بها ثقلت موازيننا وغفرت ذنوبنا ولو كانت مثل زبد البحر نعم أمرنا سبحانه وتعالى بسعاله ليعطينا بل أعطانا أعظم الأطايا بلا سعال ووهب لنا نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مضيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه قبل توبة الذي قتل مئة نفس وتاب عليه لأنه أقبل إلى الله تبارك وتعالى يريد أن يتوب فأسرع الله إليه بالتوبة والقبول فرحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء وهو يحب التوابين هذا في الدنيا ومن رحمته بعباده يوم القيامة قوله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال أعرضوا عليه سبار قلوبك وارفعوا عنه كبارها فتعرض عليه سبارها فيقال أمنت كذا وكذا يوم كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة هاتنا فيقول ربك عملت أشياء لا أراها هنا فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدا النواجد أخرجه مسلم أبي ذر الجفاري رضي الله عنه ومن رحمته سبحانه وتعالى بعباده يوم القيامة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في, أن في نفسه أنه حلف قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطي كتاب فيوطي فيوطى فيوطى كتاب فيوطى كتابه كتاب حسناته وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أيها الإخوة الأعزاء لقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخبر العالم والذين أسرفوا على أنفسهم أن لا يقنطوا من رحمة الله تبارك وتعالى وأنه غفور رحيم قال تعالى نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم واعلموا أيها الإخوة أن كثيرا من الناس ما فهموا معنى رحمة الله تبارك وتعالى فلذلك تمادوا في المعاصي بحجة أن الله سبحانه وتعالى سيغفر الظلم وما علموا بأن الله تبارك وتعالى قد اشترط لنيل رحمته قائلا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم ورحمة الله سبحانه وتعالى تستجلب بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والاستقامة على أمر الإسلام قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وكذلك تستجلب رحمة الله تبارك وتعالى بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وكذلك مما يستجلب به الرحمن في الدنيا والآخرة رحمة الضعفاء وذوي الحاجات وإدافة المرحوم وكفالة اليتيم والقيام على الأرملة وسد الهاجات المساكين والأطفال على الفقراء قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي عن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وقال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله أخرجه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال تعالى أهم يكتمون رحمة ربك نحن كتمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون بارك الله لي ولكم في هذا الكتاب الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka yan uwa hudubar mu a yau tana budewa ne da fadin Allah tabaraka wa ta'ala da Allah ta'ala yake da Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya musu ya ma'aikin Allah ka tambaye su liman ma fi samawati wal ard duk abin da ke cikin sammai da duk abin da ke cikin kasai mallakar wane ne Allah tabaraka wa ta'ala yake ka ba su an saqul lillah ka ta dukan su mallakar Allah ne tabaraka wa ta'ala amma tare da wannan kataba ala nafsihi rahma Allah ya rubuta ya rubuta ya rubuta wa kansa irhama mana Allah ya wajabta wa kansa yin rahama duk wanda ya cika requirement na mai rahama to Allah ta'ala zai yi rahama sannan komai yana rayuwa ne a cikin rahamar Allah tabaraka wa ta'ala amma Allah ya ce la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi Allah zai tara ku wallahi Allah zai tara ku a ranar da babu kokonto a cikin sai ranar alkiyama Allah ta'ala ya ce alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun wadanda suka yi asara kawukan su wadannan su ba za su imani ba mana waɗanda ƙaddarar Allah ta fada a gaisa kakansu wanda Allah ya ce innal ladina haqqan alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'ahum kullu ayatin hatta yarawul adab al alim ya yan uwa wani gurin Allah tabaaraka wa ta'ala ce idan waɗanda suka yi imani suka zo maka sai amincin Allah ya tabbata a gare ku saboda Allah ya rubuta wa kansa yin rahama kataba rabbukum ala nafsihi rahma ya yan uwa don fito da wannan hakika ta Allah ya rubuta wa kansa rahama ya wajabta wa kansa yin rahama umar dan kasuwa Allah ya kara masa yadda yadda an kawo ribar yaki gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su sai ga wata mata da take neman danta sai ta samu wannan yaron da ta samu wannan yaron ta sashi a cikin ta ta bashi mama ya karba manzala ta salama yana kallon sai ce da sabai kuna ganin wancan matar za ta iya yarda ta jefa wancan dan naka a wuta sabai suka ce a'a ba za ta jefa shi a wuta ba matukar tana da ikon da ba za ta jefa shi ba nan take annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya fi tausayin bayinsa ma'ana tausayin da ke tsakanin Allah da bayansa ya fi tausayin da ke tsakanin wancan matar da ɗanta kaga ba wata mata da za su ɗauki ɗanta tana da ikon da ba za ta jefa shi a wuta ba ta ɗauki wannan ɗan ta jefa shi a wuta ba zai yi ba haka idan ka yi imani ka yi biyayya ga Allah Allah madaukin sarki zai rahama a gare mai ka a cikin aljanna ya yi uwa mu sani cewa lallai rahmar Allah tabaraka wa ta'ala ta rinjaye fushinsa Allah tabaraka wa ta'ala yana da rahama gida ɗari amma sai ya sako wannan guda ɗaya a duniya wanda shi ne za a ga mutane na tausaya wa junansu dabbobi na tausaya junansu uwa na tausaya wa ɗanta sannan Allah maɗaukin sarki ya kyale ta da tara a gurinsa wanda zai ji kan bayansa a ranar alkiyama kamar yadda hadisi ya tabbatar da wannan a cikin muslim daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda yayin uwa duk wani tausayi da muke gani a tsakanin halittu sashe da sashe kaga wani ya rangwanta wani wani ya tausaya wani wani yayi wani afuwa tun daga farkon duniya har zuwa yau har zuwa ran da Allah madauki sarki zai gaji wannan kasa ai kafin alkiyama to lalle mu sani wannan muna rayuwa ne a cikin tausayi ɗaya daga cikin tausayi ɗari wanda Allah ya ajiye ka sa'in tara a ya yi kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yayin da Allah ya yi halittu Allah ya yi rubutu ya rubuta wani littafi a wajensa abin da ke ciki shine lalle ku sani rahama ta tarin jayi na ma'ana ga fushin Allah ga ga rahmar Allah to rahma ce rahma ce take da rinjaye kuma zamu ga wannan sosai a cikin al'amura da yawa ya yi uwa mu sani cewa iya daga cikin rahmar Allah Allah ya aiko mana da manzo manzanni waɗanda za su koya mana hanyar da zamu mu samu wannan rahama din Allah bai kyale mu ba yake ku zo ku nemi rahama da kanku a'a sai da Allah ya saukar da littafi ya saukar da manzannin da za su yi mana bayani wannan al'umma saboda gatanta sai Allah ya zama mata annabin da kowane annabi kima da daraja shine manzan Allah sallallahu alaihi sallam ya sauka mata da littafin da ya fi kowane irin littafin kima da daraja tare da wannan ba kyale ta ba sai da Allah ya dora wa annabin nan aiki na cewa yau mutane bayanin wannan littafin wannan addinin yadda za su gane wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun ya uwa lalle mutane yana daga cikin rahmar Allah yi sare mana al'amara duk wani abu da yake ganin yana da sauki a wajenka da Allah bai yasari ma ba za ka iya ba motar ka da kake tukawa wani da za ka ɗauki mukullin mota ta miliyoyin kuɗi ka baki ka sai ka jata daga nan zuwa bakin getin biyu ke sabuwa an ban ma ba zai iya ja ba dan Allah bai yasari mai ba da zai wannan lafiya da kake ganin ta dan kana da ita ne ba ka tuno kima ta darajar ta amma kida da ka je asibitin Aminu Kano ko ka je wani asibitin na daban ka ga yadda mutane suke na rayuwa cikin rashin lafiya da ka gane lalle Allah ya yasare ma lafiya haka rayuwa ta yau da gobe haka duk wani abu da ke gani kana yi a sauki haka ilimi da kake ganin kana da shi haka wadata haka komai da ke da shi Allah ne ya tsare ma ba dan Allah ya tsare ma ba da wannan abin ya fi zama mafi wahalar al'amari a gare ka yanzu wani abu da zai baka mamaki a rubuta wani zai ka gurin wane ya kashe ka da hausar boko sai bai iya karantawa ba a rubuta mai da rubutun ajami ba zai iya karanta ba balle da turanci ko inyamuranci amma kai tun da Allah ya tsare ma ana rubuta sai ka gane sai ka dauka abu ne mai sauki ya yi uwa Allah baraka wa ta'ala ya tayar mana da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah ya sanar da mu daga jahilci ba mu sani ba an sallallahu salama wa sallam karantar da mu ba ma kan shirya manzan Allah ya mana bayanin shirya Allah ya mana tawfiki muka zama akan shirya ya yi uwa iya daga cikin rahmar Allah ta baraka wa ta'ala ya sanar da mu sunayensa mafiya kyawu ya sanar da mu sifofinsa mafiya kamala da kuma ayyukansa tabaraka wa ta'ala ya yi kuwa ina daga cikin rahamar Allah tabaraka wa ta'ala a gare mu al'amuran shari'a takalif ma'ana su dokoki da Allah madaukin sarki ya tsora mana sai ya zanto cewa dokoki ne masu sauki Allah ya sauƙaƙa mana kuma ya nuna cewa ɗan ƙaramin aiki na iya kai mutum zuwa ga aljanna domin mun ga mun ga yadda Allah maɗaukin sarki ya gafarta wa karo zunubinta saboda ta ga kare zai mutu saboda da kishirwa ta shayar da shi kare ne zai mutu saboda kishirwa wannan ta shayar da shi Allah ya ji afarta ma mata laifin da tutuba da shi na karuwanci ya yi kuwa Allah madaukin sarki ya shigar da wani aljanna saboda abin da zai cutar da mutane akan hanya reshe ko kwalba ko kusa ko wani abu da ya dauke Allah madaukakin sarki ma ya ba mu waɗansu abubuwa da zamu na kafara dan ya ce mana wani gurbin wani abu da muka yi na ba daidai ba ya ɗan uwa Allah ya hore mana addu'o'i da zamu roƙi Allah wasu mu samu lada mu yi addu'a mu nemi duniya mu nemi lahira kuma Allah baraka wa ta'ala ya ba mu domin dama Allah baraka wa ta'ala ya umarce mu ne da mu roke shi dan ya ba mu wannan shine bambancin Allah da dan adam shi Allah ta yake ta roƙi in baka shi kuma dan adam inda wanda zai roƙe shi ya bata furu ya sai bata fuska amma Allah da kansa yake karo roƙa kin roƙon Allah ma zunubi so Allah so yake karo roƙe shi kuma ya baka kuma da duk duniya kowa zai kure ta, Allah mu dauke sarki dauki wannan abun bukatar ya bawa kowa ba za a rike Allah da komai ta baraka wa ta'ala saboda shi mawadaci ne mai wadata ne wadatar da talauci bai taba samun ta ba tabaraka wa ta'ala ya ikuwa mu sani cewa Allah madaukin sarki ya ba mu tasbihai ya ba mu addu'o'i da zamanin da idan mizanin mu yayi mai yayi nauyi misali yace kalimatani kafifatani habibatani ila rahman thaqilatani fil mizan yace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wannan kalma in kana mai tata ga sauki akan harshe ba wahalar fada ga Allah tabaraka wa ta'ala zai soka sannan kuma ga mizanin ka zai yi nauyi in an ji an za a ga mizanin ka na lada ya rinjayi mizanin ka na zunubi kaga daga nan ba inda zaka zarce sai gidan aljanna Allah ta'ala ya sa muna ciki ya kuwa Allah madaukin sarki ya ma bamu ba tare da mun roke shi ba abubuwa nawa Allah ya bamu wanda mu roke shi ba ka kalli gangan jikinka wani ba shi da hannaye guda biyu wani bai da kafa guda biyu wani bai da ido guda biyu wani ma bai da hankali amma kai duka Allah tabaraka ala ya baka ba tare da ka riga ka shi ba abubuwa da yawa da ka shigo duniya da su duniya baka da su dan yace wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun ilimin da suke takama baka da shi ko na boko ko na addini ha ka zo duniya kuma Allah ya ma ni'ima ya baka kai Allah tabaraka wata'ala ya ba mu ni'imomi na zahiri da ba da batini da wanda muka sani da ma wanda muka sani ba da ma za mu kirga ni'imar Allah a gare mu za mu yi kididdige ta ba me yasa Allah ya mana aga saboda inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama amma dan adam maimakon ya gode wa Allah a cikin ni'imar da ya masa hanyar yake imani da tsara da a gare shi dan adam sai mutunce abin da ya ga dama shi yasa wani gurin da yake wani gurin da yake wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha sai rufe da cewa inna Allah ghafurur rahim inna Allah ghafurur rahim wani gurin da yace wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha yace innal insana la zalumun kaffar dan adam baya gode wa ni'imar Allah ga ni'imomi ni'imomi kala kala a tare dan adam amma ba zai gode ba ya yan uwa mu sani cewa iya daga cikin rahmar Allah da rana shin shimfida hannunsa don wanda ya laifi da dare su ba da dare shin shimfida hannunsa don wanda ya laifi da dare su ba saboda Allah baya son kama ka da dare so yake ka tuba so yake ka koma gare shi lallai ka koma gare shi Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi tubanka Allah yana yin wannan har sai rana ta fito daga mafadar ta ma'ana sai tashin alkiyama ya misali dan uwa rahmar Allah tabaraka wa ta'ala ke ta sa wani bawan Allah ya kashe mutane 99 ya goni mai ibada ya dauka malami ne ya je ce malam zan iya tuba na kashe mutane 99 ya ce ai ba tuba dai tubarin cike 100 da kai daga baya samu wani malami masani wanda ya san Allah yace za ka yi tuba amma garin ku garin da nabi ka tafi wani ka tafi gari kaza nan ne za ka ga cewa nan ne nan ne garin masu ta'a ga Allah ya tafi a hanya sai mutuwa ta rike shi mala'ikun rahama suka zo mala'ikun azaba suka so waɗannan suka ce namu ne bai taɓa aikata aikin lada ko guda ɗaya ba ba shi da hasana ko guda ɗaya namu ne waɗannan suka ce a'a namu ne ya tuba tuba zuwa ga Allah kaga ga rahama ta haɗu ga kuma fushi ya haɗu tun daga mala'ikun azaba ga na rahama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa rahamar ubangiji tarin jayi mai tarin jayi fushinsa kaga anan rahama za ta rinjaye sai da sai aka aiko wanda zai a tsoron mutum wanda zai zo ya musu a alƙalanci aka ce a taka a ga daga ina ne ya fi kusa sai ga ya fi kusa da ƙasar alkhairi wata riwayar ma aka ce ta aka ce ƙasar alkhairi maza kusa da shi kai kasashen rigi nesa da shi da haka mala'ikun rahama suka ɗauke ka tafi da shi Allah madauki sarki gafarta masa ya yafe masa tabaraka wa ta'ala shi in ka tuba zuwa gare shi da gaske Allah zai karbe ka wani adalci ma na Allah tabaraka wa ta'ala wani ihsani wani kyautatawa na Allah idan kai zunubin idan kai zunubin ka tuba tuba na gaskiya to Allah ba wai caje ba lada ba a laki ba a'a conversion zai ma mana zai canja ma wannan zunuban ya mai da su mai ya mai da su lada والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أطاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما قال لا تنزل منا نأيك نزوع لك الشاوى للي الله تبارك وتعالى مغفرا نمي رحمة للي باين الله مصيبة زوع الله مكوما قريش mu daina aikata duk abin da muka san cewa wannan ba daidai bane mu sani cewa rahamar Allah ta yi roji komai Allah yana kan bayin da za ta ringa tuba iya daga cikin rahamar Allah a ranar alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya san mutumin da shine karshen shiga aljanna kuma karshen fita daga wuta mutum ne za a zo da shi ranar alkiyama sai Allah ya ce ku nuna masa ku bujiran masa kananan laifukansa sai ga kilin kananan laifukansa ba a ma nuna mai manyan ba a sai kar a nuna mai manyan a nuna mai kananan to daga nan naka nuna mai kananan sai a ce ka aikata kaza da kaza rana kaza sai ce yayi da rana ba zai yi inkari ba amma kuma a tare da haka tun da ya ga kananan ba to yana jin tsoron kuma a kawo manyan yana jin tsoron a kawo manyan amma sai Allah tabaraka ala ya ce kaga yau rana ce ta gafara ta rahama duk wani ke mummuna aikin ka na canja zuwa mai zuwa ga kyakkyawa amma saboda mai sai da imani sai da komawa ga Allah sai da jin cewa kai ba daidai ba ga Allah tabaraka wa ta'ala sai sai da Allah tabaraka wa ta'ala akwai manyan laifuka na da ban gansu a nan gurin ba ban ga manyan laifukan nan a nan gurin ba daga nan annabi sallama sai ya dariya har da fika ta bayyana ma'ana Allah zai tinkari bayi da ma zuwa gare su matkar bayin na suna masu gomawa ga Allah muna suna masu tuba ga Allah suna masu kiyayewa ga dokokin Allah tabaraka wa ta'ala a wani an annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba Allah zai kusanci bawa ya titirta shi ya tambaye shi kasan zunubi kaza kasan zunubi kaza sai ce na sani sai bawa ya yi duk wannan laifukan ya aikata bawa a ranta ya san ya harar kawai shi dan wuta ne wuta ne ce sai Allah ta baraka wata ala yake to a duniya da kake yin wannan wannan laifukan ai na rufa ma asiri ba wanda ya sani ba wanda ya sani na rufa ma wannan asiri ba wanda ya san kana aikata wannan laifuka sai Allah ta baraka wata ya ce yau ni kuma zan gafarta ma waɗannan zulman da kaje ka aikata su zan gafarta ma su amma kafirai da munafukai masu bayar da shaida sai ce waɗannan su ne suka yi wa Allah tabaraka ala ƙarya la'antar Allah ta tabbata akan mutanen da ke azzalume ne lalle sanya tinkari in wani wato ya kila raba ta irin wannan rahama ga Allah ya zama yana imanin imaninsa yana tuba ga Allah yana koma ga Allah yana bincikar kansa yau me na aikata wani zunubi na tsinci na a ciki yayi nadama ya koma zuwa ga Allah to sauran abin da ya karfa sai Allah ya tinkare shi da irin wannan rahaba ya ɗan kuwa, mu sani cewa kada ka kalli girman zunubinka ka ce ko ka tuba Allah ba zai karba ba a Allah zai karba Allah yana karɓar tuba matuƙar tuba ya zama na gaskiya shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa a gaya wa bayansa cewa shi mai gafara ne mai rahama ne amma ko bayan sani kuma azabarta kuma azaba ce mai raɗaɗi ma'ana idan ka toje ka ci gaba da rashin imani ka ci gaba da saba ma Allah al'azabul alim idan sai makomarka in ka tuba zuwa ga Allah kake kokarin gyara halayenka kana bin hanya ta hanya Allah tabaraka wa ta'ala to Allah sai mu'amalance ka da anal ghafurur rahim ya uwa kada kalli girman zunubin ka ka karɓi rurin da shaidan yama a'a ka dawo zuwa ga hanyar Allah na iya karɓar ka shi sa ce a gaya wa babu ce kul ya ibadiyal ko asrafu ala anfusihim bayan da suka yi barna a karan kansu suka fata lokaci suka saba ma Allah kuma ga imani ya zo musu gane dama ta zo musu to la na min rahmatillah kada ku yanke daga rahmar Allah saboda mai inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an Allah yana gafarta zunubai baki ɗayan su matukar ka tuba tuba na gaskiya tuba ba na yaudara ba tuba na nadama tuba na jin cewa eh, ya kamata in koma zuwa ga hanyar Allah lalle Allah baraka wa ta'ala zai karba kuma zai sai karbi tubarka mu sani yan uwa mutane da yawa sun kasa fahimtar ma'anar rahmar ubangiji wannan yasa suka ci gaba da saba ma Allah wai da wuce cewa Allah ne gafara ne kullum idan ka tuno cewa Allah ya ce adal gafuru rahim kuma ka tuna cewa ai ce wa anna azabi huwal al azabul alim yana da azaba yana da rahama in ka biyo hanyar da za a ba rahama Allah zai ma rahama in ka biyo hanyar da azaba mai rufi same ka azaba mai rufi same ka mu sani cewa Allah madauki sarki ya sa sharadi na samun rahamarsa dan ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay rahmata ta yalwaci komai sai ce fa ta'tubuha lil ladina yattaqun amma zan rubuta ta zan tabbatar da ita akan wa waɗanda suke jin tsoron Allah suke bayar da zakka waɗanda suke imani da ayoyin mu ashe sai kana jin tsoron Allah kana bayar da zakka kana bin dokokin Allah sannan kana yin imani da ayyukan ubangiji tabaraka wa ta'ala sai Allah ya dindige ka da wata rahama ta shi tabaraka wa ta'ala ya in uwa mu cewa rahamar Allah tabaraka wa ta'ala ana samun ta ne ta hanyar yi wa Allah da'a ta hanyar yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da'a shi sai cewa sai Allah wa rasul Allah kun turhamu rahamar Allah tabaraka wa ta'ala ana samun ta ta hanyar tsayar da sallah da bayar da zakka da mazida kyakkyawa da hannu ga mummuna bayan Allah ya faɗi muminai maza da muminai mata ya tabbatar da masoyin juna ne sashen su masoyin sashen, ne yake suna umarni da kyakkyawa suna hani ga mummuna suna tsaye da sallah suna bayar da zakka sune wa Allah da manzon Allah a sai Allah ta'ala yake waɗannan sune waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala zai rahma ya shi kuwa ana samun rahmar Allah a duniya da lahira ta hanyar tausaya tausayawa raunana ta hanyar tausayawa mutanen da suke da bukatar da tafi karfin su ga bukata ga ya tsaye da ita wannan taimaka masa yana jawo rahmar Allah mutumin da ke cikin bukata kula da maraya kula da matan da aka saki ko aka mutu aka bari lalle wannan yana sa a samu rahmar Allah tabaraka wa ta'ala duk wani marashi da yazo da bukatar ta bukatar ta hakika aka biya masa wannan yana jawo rahmar Allah tabaraka wa ta'ala tausatawa waɗanda ba su da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta arrahimuna yarhamukumur rahman masu tausayawa bayan Allah su ma ubangiji mai rahama zai musu rahama irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku yi wa waɗanda suke bayan ƙasa rahama shi ma Allah tabaraka wa ta'ala zai muku rahama sandala ta sama ce duk wanda bai wa mutane bai jinkan mutane to shi ma Allah bai jikarta kuma dukkan wannan rahama da tausayi na Allah ne tabaraka wa ta'ala in ka tausaya Allah tabaraka wa ta'ala kai ma zai tausaya ma rahmar Allah ba ta da iyaka wanda ya neme ta zai samu wanda ya fandare kan gare kuma wannan Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ya san yadda zai mu'amalance shi Allahumma izz a islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikeen wa dabbir a'daka a ad-din wa ana hawla ad-din ya rabbal alamin Allahumma aminna fi awtanina wa asli a'immatana wa ulata umurina wa ja'al wilayatina fi man kafaka wa tagaka ya rabbal alamin اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا وجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد